wannan kasar ɗin da kake saurare ba zai wadatar da kai da komai ba wajen sharhin bayanai sai ka saurari kasar na uku da na biyu da na ɗaya don haka kar ka sake ka hukunta duk wata magana da za ka ji a nan sai in ka saurari ainihin kasar na uku da na biyu da na ɗaya waɗanda su ne kafin nan domin muna gini ne kawai a cikin waɗannan kasusuwa akan maganganun da muka yi ainihin yi a baya insha ta'ala a yanzu da muke magana safiya ce ta ranar lahadi wadda ta daidai da sha hudu ga watan juma'a sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da tara yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu eh, sha bakwai ko bakwai ina yi mana ainihin wato bayanai ne dangane da dalilan da suka kai matasa da waɗanda ma ba matasa ba suka shiga cikin zahiratul ghuluwi fi takfir wato ɗabi'ar zaƙewa a wajen kafirta ainihin masu mulki ko kafirta al'umman musulmi ko kuma kafirta ƙasar musulmi mun bayyana akwai jahilta sunna da kuma rashin fahimta addini sannan sai kuma hukunci da su masu mulki suke da dokar da ba Allah ya saukar da ita ba wannan ita ma tana tunzura matasa zuwa ga wannan mummunar ɗabi'a kenan dalilin farko laifi ne na su matasa masu son addini amma ba su san shi ba dalili na biyu kuma laifi ne na su masu mulki musulmi da suke hukunci da kafirci ko kuma zalunci sannan sai kuma ɓacewar aƙida ta ainihin wasu mutane waɗanda ana ganin su mufakkiri na ne kamar su sayi da kutub da makamantansu to duk mun yi maganganu a kan wannan a dalili na gaba wanda ya saka matasa a wannan mummunar ɗabi'ar ita ce adamu Judil, mashayikhil akfa rashin samuwar gogaggun malamai wa akhadhil ilmi shar'i min al-kutubi biduni mashayikh da kuma ɗibar ilimi da waɗannan matasa suka rinka yi daga cikin littattafai ba tare da jagorancin malamai ba misali shehunnan irin wannan tafiyar su ne su hassan ayyub su ne su sa'idu hawa waɗannan malamai ne waɗanda suka karatu suka goge game da harshen larabci sannan kuma mufakkirai ne waɗanda ke yawan karatun jaridu da kallon tashoshin talbijin da sauraron rediyo da kuma bibiyar siyasar duniya a yau amma ba malamai ba ne irinsu Bimbaz, irinsu albani irinsu ufaimin irinsu ibn jibrin irinsu abubakar gumi ba malamai ba ne waɗannan mufakkirai ne kawai masu tunani ne ma'ana masu tunani philosophers amma sun iya mallaka harshensu da alkalaminsu a kan su rubuta manufarsu ko su yi bayaninta da baki to sai wasu matasa sai suka ɗauka waɗannan malamai ne don haka littattafan sa'idu hawa irin su jundullahi kaza jundullahi kaza jundullahi kaza waɗannan littattafai ne waɗanda ba littattafai ne waɗanda malamai ne asali suka rubuta su ba philosophers ne suka rubuta su amma da sunan malanta da sunan kuma musulunci sai suka haifar wa da matasa rashin jagoranci na gari a lokacin da matasan najeriya suka ɗauko wannan ɗabi'a jama'a malau bakar gumi shi yake ƙoƙarin nuna musu ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake akwai lokacin da aka kama ibrahim zazzaki a daidai lokacin gwamnatin baban gida sai ce shi abin da yake so shine yana da magana da mala abubakar gumi aka ɗauke shi da mobile police da sojoji aka kai shi gaban mala abubakar gumi ibrahim zazzaki da aka kai shi sai ce tambaya ɗaya yake so ya yi mala abubakar gumi tambayar ita ce gwamnatin najeriya tana hukunci da dokar allah sai mala abubakar gumi ya ce a'a sai mala ya ce amma sai ce bayi san amma a koma da shi to kaga irinta gwamnatin najeriya ba ka bukatar sai abubakar gumi ya ce maka ba ta aiki da dokar allah dan islamiyya ma zai iya baka wannan amsa amma in dai da gaske ne a kawo ka wurin mala abubakar gumi shine abubakar gumi zai maka sharhin magana da dan islamiyya zai iya faɗi ne amma shi dan islamiyya bai da sharhinta to ya zo zai maka sharhi ka ce ba amma kai dai abin da kake so abubakar gumi ya gaya maka cewa gwamnatin najeriya ba ta aiki da shari'ar allah kuma ya faɗa to ka bari ya maka sharhin menene zai biyo baya menene lazumi da talazumi a matsayin shi na malami dattijo ƙwararre gogagge mujtahidi tsohon alkali ka ce ba ka so ya maka bayani wannan ya saka matasanmu a cikin rudani. shine rashin malamai waɗanda al'akfa waɗanda suka dace da su waɗanda suka dace da yanayin waɗanda suka dace da bayanin wannan matsalar misali a madina yau kamar shekara goma sha shida zuwa sha bakwai wasu matasa suka ɗauko bayanin cewa aƙida ash'ariyanci kafirci ce to tun da kafirci ce to duk wanda yake da aƙidar shi ma kafiri ne sakamakon haka abin duk da mai wannan aƙida ya rubuta ba a buƙatar shi wannan maganar ta shafi ibn hajar mai fatahul bari ta shafi malamin shi ibn Mulakin ta shafi malamin su balkini ta shafi Siyoɗi ta shafi malamai masu ɗimbin yawa a duniya har ɗan hodiyo ta shafa ta shafi abdullahi gwandu ta shafi yawa daga cikin malaman duniya waɗanda suka yi rubuce-rubuce da sharhohi da tafsirai da littattafai na fikihu kamar me kamar wanda ya rubuta littafin ishmawi ƙida shi kenan wanda ya rubuta littafin iziya ƙida shi kenan wanda ya rubuta askari a aƙida shi kenan wanda ya kubuta kawai shine mai muktasar da mai ahalari da mai risala amma sauran duk su ma sun shiga cikin wannan kenan matasan nan sai suka ɗibo fatuhul bari jama'a suka taho wajen makabartar ƙuba da ke madina suka ainihin danna wa waɗannan littattafai wuta suka ce saboda masu waɗannan littattafan sun kafirta don haka littattafansu ma kafirci ne a ciki na iya tuna akwai malamin mu a doktor ali nasir al-fakihi ya je ya same su a daidai lokacin da ake wannan abin suka koro shi suka ci mutuncin shi suka yaga mishi riga arziki suka wartake shi ya taho hankalin shi a tashe aka zo aka yi ta ƙoƙarin faɗakarwa da wayar da kan matasan nan akan babu lazumi tsakanin ibn hajar ash'ari ne da kuma cewa ka a ci amfani daga littafin shi kuma wa ya faɗa muku cewa mai aƙida ash'ariyanci kafiri ne ita aƙidar akwai kafirci a ciki akwai bid'a akwai ɓata amma babu lazimi tsakanin wanda ya aƙidantu da ita shi yasa masu nazari da kyau daga cikinku ran da na zo zan fara karatun littafin al'ibanatu an usuli diyana da na gama tarihi gaba ɗaya sai na ɗauko to ina hukuncin wanda ke da aƙidar da abul hasan al-ash'ar ya bari sai na ɗauko murya albani in ba ku manta ba sai na sa an yi mai tambaya akan haka ya ba da ansa amma da na zo saka tambayar sai na ce har da dan hodiyo domin dan hodiyo ma wannan aqida yake da ita ta ash'ariyanci ita ce aqida alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu yadda da waɗannan siffofin kadai banda saura Nasiruddin al-Albani ya bada ansa akan cewa mai wannan aqida musulmi ne ba kafiri bane yace domin ita wannan aqida ruwan kasuwa ne ruwan sama ne ya tara mutane a kasuwa in bai dake ka banka ka taso zaka tafi gidanka a tan jama maka don haka aƙidar sai da ta waye gari ta yi tartsatsi a ko'ina mutane ne ga sunan manyan malamai ne da alkalai sun kewaye abubakar gumi duk aƙidar su kenan malam abubakar gumi yana sane ran nan ana cikin karatu sai malam abubakar gumi ya dan zunguri aƙidar da aka tafi aka tafi sai wani tsoho ya ce malam na ji ka ce ashariyanci ba kyau ne sai malam ya ce ba kyau sai tsohon ya ajiyar zuciya sai aka wuce malam bakar gumi bai taba kafirta su ba amma ya san aqidar ba daidai ba ce amma ya ka iya duk wanda aka tarbiyyanta a ƙasar nan ya tashi ne da wannan tunanin aqidar ga ta nan a kawaidi al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu in an kawo as-sifatu sam'iyya ba za su al khabariyya ba za su yadda ba in ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah zai zo ranar kiyama Allah na sauka karshen dare Allah a sama yake sai su ce a ba su yadda ba sai su ce fa'awwil huramiyat tanzili kai mishi tawili to yanzu wanda yake da wannan aƙidar kafiri ne ba kafiri ba ne to ire-iren waɗannan abubuwan me ya faru sai aka ga galibin waɗanda suke irin wannan tunanin daga cikin ɗaliban ahalus sunna shine sun kauce wa tafarkin malaman ahalus sunna tafarkin malaman ahalus sunna shine ka je ka koyi ilimi a gaban malamai su nuna maka su fahimtar da kai ka tashi kai aiki ka karantar to duk wanda bai bi wannan tafarkin ba kawai ya tsalle saboda ya iya harshen larabci ya je yana ɗaukar littafi yana karantawa to sai an same shi da irin waɗannan ainihin wautar ina fata an gane shine suke cewa wa man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudhillu 'an as-sirat al-mustaqim wa taltamisu al-umura 'alayka hatta tasira adalla min tawmar hakimi yadhunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi Eh, wawa yana zaton cewa littattafai na shiryarwa. littafi bai wa? inda littafi na shiryar da kai ka zama likita da sai ka je ka sayi littafin physics da chemistry da biology ka je ka tara kai ta yi a ɗaki shi shikenan sai ka fito ka sa necktie ka riƙe abin gwajin kunne da hawan jini ka buɗe asibiti ya zunnul gumur annal kutuba ta hadi sai suna tsammanin littafi na shiryarwa. yanzu galibi ga sunan abin da za a gani sai mutum ka gan shi da littafi kai waye karantar da kai game da ita wannan matsalar zai ce ga littafi ya karanta na'am abin da mai littafin ya rubuta gaskiya ne amma me yake nufi sai ka je shi ko wani shi ya fahimtar da kai to wannan fitinar jama'a ta karancin malamai waɗanda suka dace don haka malam ya ce al'akfa malaman da suka dace dan fodiyo ya yi irin wannan magana a cikin littafin shi nuru zamani ya ce a kowane zamani ana buƙatar malamai su dace da zamaninsu a wannan zamanin jama'a daga cikin musibar da muke fama da ita muna da ƙarancin malaman da suka dace da wannan zamanin shine nakan ce we lack ulamas of our time muna da ƙarancin malaman da suka dace da zamaninmu sakamakon wannan sai ku ga a wajen ginin masallaci ba za su ba mu shawarar wani irin masallaci ya dace ba yaya masallaci ya kamata yaya makaranta ta kamata yaya da'awa ta kamata yayi kamata a shirya kaza yayi kamata a shirya kaza sai ka ga tunaninsu irin tunanin malaman da suka rayu shekara uku ne ko biyar da suka wuce gaskiya we lack ulamas of our time muna da karancin malamai waɗanda suka dace da zamaninmu sannan at-tasayyub al-fikri lada ba'd al islamiyya mugun tunani da ya shiga wasu kungiyoyi na musulunci shine kamar kungiyar ikhwanul muslimun ita kungiyar kawai tunaninta shine mai wai kungiyar jihadi ce jama'a ba wata kungiya da ake kafa a ce kungiyar jihadi kungiya ake karanta ake kafa in mata kama ta a karantar da addini a yada addini kamar jama'atu nasr islam jama'atu izalatul bid'a an kafa ne a karantar da mutane addini a yada idan wani ya tashi ya ce ba za a yada addini ba fa a cikin aikin kungiyoyin shine a samar da haraka tafiya ta kare mutuncin wannan manufar shine jihadi amma ba a ce kawai mu manufan mu jihadi ba shi na yanzu suna yawo suna bi gari gari wai suna neman haɗin kai ne wai za a kafa ƙungiyar jihadi babu wannan a musulunci babu wannan a musulunci ya zama kawai goal din shine jihadi kuma jihadi kawai yaƙi abinda kawai suke nufi kenan ba sa nufin jihadi koyon ilimi yada ilimi baza ilimi aiki da ilimi kawai sun tsallaka mataki na ƙarshe wanda malamai suka ce shi ma yana zama mataki na ƙarshe ne in an hana waɗannan annabi bai taɓa tashi a maka ya ce a tashi a jihadi ba me yake karantar da mutane yake da abu ya gagara shine aka fice da aka fice me aka taho ba yaƙi aka taho ba ibada aka taho da suka hana sai ya ce ga hannuna ku yi min cappa yanzu a je a yi yaƙi amma yaƙi aka taho ba yaƙi aka taho ba saboda haka dole ne sai an samu malaman da za su rinka azamu daidai da tunani irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunani irin na su hasan banna ko da ko ko makamantansu ba Allah ya kiyaye sannan ijhamu kasirin min ulama عن القيام بواجبهم في البيان الشافي لكثير من المسائل التي قد تؤدي إلى هذه الظاهرة malamai da yawa sai suka ja baki ba sa tsayawa su yi sharhi su yi warkakken bayani ga wasu matsaloli waɗanda za su ja wannan wallahi jama'a bari ku ji na yi amfani da wannan damar ne ta in yi lacca akan demokuraɗiyya nake waɗannan bayanan in ba haka ba ban taɓa tsayawa na yi feɗa waɗannan bayanan ba shi yasa kasusuwa na da suka gabata suke ta rudar da matasa da yawa sai a ce a ah, to ai albani da kanshi ya ce waɗannan 'yan siyasar kafirci suke aiki da shi to ai ya ce musu kafirai kenan ya ce a ah, cewa ya kafirci suke aiki da shi to amma tun da babu bayani shafi sai je datsa sai ya sa musu irin nan sai ce albani ma yadda da haka ga abin da ya ce ya ce duk kafirai ne dole ne matsaloli da ke da rikici too much complication to ana bukata a tsaya a bi su gutsu gutsu gutsu gutsu a tsaya a bayanan su shine nake yin abin da ban taba yi ba nema a dan duk wanda ke bibiyar kasusuwa na daga shekara ashirin zuwa yanzu ba zai ɗauko kaset kwaya ɗaya da na taba tsaya na takarkare nake sharhin matsalar haka ba saboda me saboda gano wannan matsalar ita ce akwai da yawa daga waɗanda ya kamata su tsaya su warware wa mutane waɗannan matsalolin shi yasa kuka ga wannan littafin kamar yadda ne muku bayani a makon da ya wuce yana ɗauke da bayanai daga malam usaimin da bin baz da nasiruddin albani da ibn taimiya akan matsala game da hukunci da abin da ba allah ya saukar ba bayanin da a iya sani na babu wani littafi da ke ɗauke da wannan bayanin domin akwai matsalolin da usaimin bai taɓa zama ya warware su ba sai yana wata biyu ko wata uku zai rasu shine gashi at-tahriru fi mas'alati takfir wa hiya al-fatwa al-muta'akhkhira lil imam ibn al-usaymin rahimahullah tutba'u li awwali marra ba a bugawa ba sai wannan kara ba idda zaka same ta in ba a wannan littafin ba sai in kuwa ka samu kasa din ko sai in ka shiga website din muhammad salih al-usaimin.com idan kun gane wannan jama'a ashe akwai aiki mai girma akan malamai na cewa dukkan matsalar da take akwai rikici akai a tsaya a bita gutsu gutsu gutsu gutsu a yi bayani in ba haka ba sai wani ya je kamar yadda muka kawo sai wani ya je ya ɗauko abin da ake kira civil law of the land sai ya ɗauko shi ko constitution sai kawo sai mai da shi rudani akan cewa to ai wannan ita ce dokar da ta karo da kaza kaza amma yanzu ina fatan tattare da waɗannan bayanan da aka yi to akalla za a samu 'yar waraka ko adna waraka game da ire-iren waɗannan matsalolin waɗanda ɗalibai suke samun kansu a ciki ya rage idan ɗaliban sun wa kansu ƙiyamun laili ba su cuci kansu irin waɗancan da ke cewa su 'yan salafiyatul jihadi ba don su 'yan salafiyatul jihadi fitsararru ne waɗanda sun rena kowa a duniya sai suka ce duk duniya babu malamin sunna ko kwada na ga yadda za ka tashi a ƙasan nan ka ce abubakar gumi ba malamin sunna ba ne ga kuma wanda za ka ajiye a matsayin malamin sunna da zai zauna irin kujerar shi ga a matsayin duniyar ilimi da za ka ce bimbas da albani da usaimin ba malaman sunna ba ne ka ce waɗannan mutane malaman gwamnati ne to ga ka kawo mana waɗanda suke malaman allah ne to yau matasan da za ka samu a wannan ƙasar su kawai abin da suke so ka ce musu gwamnati kafira ce masu mulkin kafirci ne a tashi a yaƙe su to sai su kabbara sai su ce e kai ne malamin sunna to amma wannan magana ce ko to a tashi a fara aiki da ita kafin sallah a zahar shi wanda ya faɗa ɗin ba zai aiki da ita ba to ashe ya faɗa muku gaskiya mana lokacin da ta taso a maiduguri suka ce a yi hijira a yi kaza sai suka je suka ɗibo jakunkunansu da matansu da 'ya'yansu suka zo kamar su dubu biyu suka tsaya kofar gidan malamin nasu to malam mun fito kai ma sai ka fito sai ce a lokaci bai yi ba sai suka ce a ta'amuruna nasa bilbirri watan sauna an kum wa antum tatluna alkitab shi ma sai suka aje mai buhu ɗaya na kafirci a kofar gida sai suka wuce ne wai shi uzurin da ya kawo wai sai ce a yi shi malami ne yana zaune a cikin gari ne yana karantar da mutane addini amma su su tafi kun ga wannan fitina ce jama'a kun ga wannan fitina ce shine ka karantar da mutane abin da zaka ce duk wata magana aje ta a zo a fara aiki sai kuma su fito aiki sai ka ce a ai kai kuma lokaci bai ba to ashe tun farko a tsaya a faɗa mutane gaskiya a daina bin atifarsu me zafin kansu me san zuciyarsu me suke so ba wannan ya kamata a bi ba me ya kamata a bi menene abin da yake daidai a gaya musu wanda bai amince ba yayi gaba sun kwashe jiki sun je sun kafa gari a kanan ma a lokacin a jihar yobe suka je suna ta fitintunu suna ta fitintunu gwamnati ta je ta kashe waɗanda ta kashe sauran suka watse suka sake ɗiba suka tafi bama suka je nan ma suka yi ba ta kashi da gwamnati suka sake sai kuma aka samu wasu daga jihar kogi su kuma su ma suka ce suna ganin kafirci ne zama a garin lakwaje da okene da sauransu don haka wajibi ne a je a kafa gari su ma suka je suka kafa gari daga baya su ma suka zo suka watse can yan darussalam din da ke mako a jihar naija su din da suka kafa su ma suna nan sai ta zafi ta dumi sai ta dare waɗannan suka ce kuma kafirai ne don kuna sassauci akan kaza don haka yanzu darul islami din da raini guda biyu ne kun san duk me ya kawo wannan shine adamul mashayikh al-akfa babu malamai ne waɗanda suka dace waɗanda za su nuna matasa ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata da aka rasa malamai irin waɗannan shine kowane matashi sai naɗa kanshi malanta ɗaya kenan to da aka kuma samar da malaman fa sai zafin kai ya ce wa matasan waɗannan malaman makiya Allah ne a makka jama'a a makka yaro muna zaune da shi kawai bude baki na ce mishi ai bin bas ga abin da ya ce sai ce ai shi ba ruwan shi da fatawar bin bas bin bas malamin gwamnati ne sai na ce kazabta anta aduwallah ci kai makiyin Allah ne kai karya na ce ita kanta gwamnati ta san bin bas ba malamin ta bane me kake nufi da bin bas malamin gwamnati ne mai ba da fatawa daidai da san zuciyar gwamnati na ce karya kake yi na ce na son a duniya ka nuna min mutum ɗaya bayan bin bas wanda zai tsaya a matsayin malamin sunna sai ya ce babu sai na ce to ai kayi mana cikin da ba uba duk duniya ba mu da malamin sunna guda ɗaya mu ji hidi mu kuma ba mu ji ta hidai ba ne ɗalibai ne kawai masu yawo da bulugul marami a hannu duk duniya kenan yanzu babu ta hidi wanda zai baiwa musulmi fatawa jama'a mun fahimci barnar da ke cikin wannan zahira to ita ce da'awar khawarijawa din ka ɗauko wancan tarihin da na kaɗa suka haɗa sun ce aliyu kafiri ne muawiya kafiri ne sauran sahabbai kafirai ne kuma a cikinsu babu sahabi ko kwa ɗaya kuma cikinsu babu malami babu mujtahidi kuma duk malaman da manzan Allah ya bari a duniya sun ce kafirai ne yanzu haka wannan da'awar take fa wannan da'awar yanzu ba ta da regard ba respect ba mutunta kowane malami da kowace magana har sai ya dawo ya yarda cewa duk najeriya kafirai ne da malaman da sarakunan da masu mulkin da kasar da komai don haka wajibi ne ko dai a tashi a ta da yaƙi ko kuma a fita aje a zauna a daji a kafa gari duk wanda bai da haka ba to kafiri ne wace irin da'awa ce wannan wannan ba manhajinmu ba ne to amma kun san sharrin kamar yadda waɗancan fa suka ƙeme ma suke nuna wa aliyu su ne suka san aya su suka fi shi aiki da aya yanzu haka waɗannan fa suke sun ce wai ai su ne salafiya na gaske wai su bin bas ba salafiya ba ne su nasiruddin albani ba salafiya ba ne su usaimin wai ba salafiya ba ne su gumi ba salafiya ba ne su ne wai salafiya amma sharrin shi ne da yawa daga waɗanda suka bi wannan da'awar a nan najeriya shekara goma da ta wuce 'yan shi'a ne mabiya zazzaki ne masu zagin sahabbai ne sai suka ce sun bari sun dawo ga sunna to amma wa ya karantar da su sunna ba malamin da ya karantar da su sunna ba inda suka je aka koya musu tafsiri ko aƙida ko hadisi ko fiƙihu ko manhajiya ta ahlus sunna babu daga shi'an ne sai suka zo sai suka ce sunna da suka zo sunna kuma sai suka tsaya suka ƙi shiga cikin ahlus sunna domin ahlus sunna sun ce ba za a tafi cikin su ba sai an yi karatu su kuma suna ganin to ai su fa a waccan tafiyan malamai ne yanzu kuma a zaunar da su a ce za a biya musu karatu a sai suka ga cewa ai zalika raji'un ba'id wannan ba za ta yi ba to yanzu me abin yi kenan da haka sai suka ɗibo waɗannan tunanin nukan wanda har yanzu zai sake buɗe musu ƙofar malanta to da suka zo kawai sai suka ce to wannan aƙidar ita ce sunnar ma domin ga ƙur'ani ga hadisi wannan aƙida ita ce manhajin salaf ɗin domin ga sahabi kaza ga sahabi kaza ga sahabi kaza don haka waɗanda duk ba sa fatawa da wannan to ba an halin sunna ba ne yanzu abin da suke cewa kenan yanzu jama'a ba akwai sharri da ke fuskantar najeriya ba kenan to daga nan ne za ku gane muhimmancin wata magana ta wadda na daɗe ina yin ta da mutum ya taho yana wani rawa kai ai shi da ɗan shi'a ne yanzu ya zama ahli sunna kaza kaza kaza sai ce to kayi karatu eh a to muna nan muna kokari to ka daina wa'azi don kai ba malami bane ka daina karantarwa ka yi keep quiet je ka je ka yanzu ka koma karatu ba wai za ka je kai karatu ba ne don za ka dawo malanta don kai ma ba malami ba ne dama balle a ce ka tafi za ka dawo za ka je ne kai karatu in allah ya taimake ka ka iya sallah da tsarki ka iya cewa ka ga yadda za ta yi wankan haila a cikin haka in allah ya tofa albarkar ka zama malami na ahalus Suna sai ka zama shine abin da al'imamin sha'abi yayi sha'abi dan shi'a ne sha'abi dan shi'a ne da ya bar shi'a mai yai sai koma ya zauna ya yi karatu tun daga farko har ƙarshe ashe yana da rabo sai Allah ya mai da shi malami amma ba haka ba limamin sha'abi dan shi'a ne shi'a batatan to amma mu yanzu jama'a ka daina magana dan shi'a reverend father ko pastor idan yau ya bar kiristanci in ya shigo musulunci gobe sai ka ga wai an ajiye shi a nan wai ya tsayaye ne wa musulmi wa'azi kuma wai musulmi da yake wawaye ne sun yi gale suna sauraron wa'azi wa'azin mai wai wa'azin musulunci don haka ga nan a kaduna an ɗaɗɗibo su an kai su gidan rediyo an kai su talbijin an kai su ina an kai su ina an kai su ina kwana biyu sai su zo su kwaba kuma sai a watsar da su ana watsar da su kuma sai ka ji su a Ahmadu bello stadium sun tara kiristoci su ce dama sun je ne su ga mai musulmi suke ciki wallahi da gaske musulunta yi da gaskiya gane christianity karya ne amma musulmin ne da ya zo ba su mai saiti ba ya to da izza da sai su ce mishi to amma fa kar ka manta yanzu musulunci ka don haka kai ba malami ba ne magana cewa wai mu kira shi mu zo mu tsaye da shi wa musulmi bayani bayanin me zai wa musulmi ba ma bukatar bayanin komai a'a zai wa musulmi bayanin kiristoci ba ma bukata shi yanzu da allah ya kubuto shi a je a haɗa shi ustazai su zaunar da shi a masallaci su ta koya mishi alifin ba'un da kalmar shahada da sauransu abin da ya kamata kenan to amma da aka yi wannan kin aka yi wannan kuskuren mai faru sai ya ainihin zo ya ta malanta to sai ta kawo shirme sai ta kawo shirme to in ya ta kawo shirme sai kuma a fara samun matsala to sai kuma musulmi su watsar da shi don suka watsar da shi da suna ɗaukan abinci ne wai suna bashi kamar yadda yake reverend father da kai reverend father ne a wurin kiristoci su kawo buhun shinkafa guda goma su baka wai yanzu sai a ce wai musulmi ma a rinka tara mishi haka ba mu da halin haka ku ne wa limaman haka limaman ba ku iya musu haka yaya shi yau ya shigo shi fa limamin kirista ne tubabbe ba abin da yake da shi gaba ɗaya wanda kuke bukata gaba ɗaya saboda su ne suka ɓata addinin Allah yau me ya zo da shi bai zo da komi da kuke bukata ba don haka za ku yi mai hidima ne ta wadda zai taimaki kanshi ya tsayu da kanshi ko ya koma gona ko ya samu babur ya ci gaba da caba ko makamantan haka eh shine in ya shirya musuluncin da gaske in ba haka ba ba favorin din mu ba da ya shigo musulunci ya tsaya a christianity din shi bai rage mu ba da ya shigo musulunci ba za mu ɗora wa kanmu cewa za mu yi mai hidima irin yadda yake reverend father ba domin hidimar da ake reverend father babu malami ɗaya da ake mishi a najeriya in kuka zo kuka fara mishi ba za ku kai ba to da kun gaza me zai ce sai ce to ashe musuluncin wuya ake sha sai koma shi ne sai ga an zo da shi amadu bello stadium cikin manya-manyan kiristoci za su yi taro yi ta muku karya yi ta muku karya yi ta kama sunayenku yana faɗi kiristoci suna dariya saboda mai za a ce ya je ya gano duk wannan yana daga cikin shirme da shashancin da ahalin sunna suka samu kansu a kai in ba haka ba jama'a babu wani dan shi'a ko dan ɗari'a ko dan bidi'a da yau yana bidi'a gobe ya dawo sunna kuma ya zama malamin ahalin sunna ko 'yan islamiyya ba zai karantar ba zai zauna ne kawai a ci gaba to waɗannan mutanen da aka ba su fage na malanta a cikin sunna a halin su ba malamai ba su suka zo suka kawo mana wannan rudanin shine amsan magana ta ya aka yi waccan aƙida ta kawarijawa ce da yan bid'a ya aka yi ta shigo cikin ahli sunna shine tubabbun waccan aƙidan ne aka ba su daman malanta a cikin wannan aƙidar in ba haka ba jama'a babu wani wanda zai tuba daga kafirci ko bid'a bi mujarradin ya tuba kuma sai mu ce zo ya ci gaba da karantarwa wannan ya jawa ahli sunna karisa na biyu daga cikin matsalolin da suka taimaka gurɓace waɗannan matsalolin da muke magana ita ce maganar da na yi akwai ɗalibai da yawa suna son addini sun iya larabci suna karanta littafan malamai amma ba su taɓa ganin malaman ba ba su san me malaman suke nufi ba ba su iya mu'amala da malaman ba don haka in ya zo abin da yake karantawa yake fahimta na littafin shi yake faɗi kuma yana danganta ga malamin shi ko malamin a haƙiƙa ba haka ba ne. makon da ya wuce ne muku misali guda ɗaya ko guda biyu wani mashirmanci yana karanta littattafan ibn al-uthaymin kitabul ilmi fatawa ta ibn al-uthaymin cewa ibn al-uthaymin ya ce karatun boko ba kyau sai in ce a'a ibn al-uthaymin abin da yake magana ba karatun boko ba cewa yake cuɗanin maza da mata babu kyau cuɗanin maza da mata babu kyau a islamiyya ne a wurin hadda ne a boko ne a banki ne wannan ce magana da ibn al-usaimin yake kai sai ka kayyade da cewa ai wannan dalili ne akan boko ba kyau domin boko ana cuɗanin maza da mata ai islamiyya ma ana cuɗanin maza da mata don haka wannan fatawa ce wadda ta gami amma an gazo ka ce ya ce boko ba kyau sai mu ce a ina yi ce kamar yadda na gaya muku jama'a ni na san muhammad salihu al-usaimin fiye da shekara sha biyar da ta wuce kuma har cikin gidan shi ina shiga kuma na san mafi yawancin 'ya'yan shi musamman maza babban dan shi medical doctor ne kuma medicine ya karanta a america to ya aka yi muhammad salihu al-uthaymin amma nan wurin na zauna nake karanta muku ibn al-uthaymin a cikin sharhin riyadu salihi na ɗin shi da na zo da shi yana cewa haramun ne a tura 'ya'yan musulmi su tafi kasashen waje domin karatun boko to amma mecece fasarar wannan maganar tashi ga kuma ya tura ɗan shi america shine a lokacin sai da na zo muku da amsa na ce dukkan malaman sun yadda akan tura 'ya'yan nan su tafi karatu suna lalacewa a aƙidance da tarbiyya neman mata shaye-shaye da makamantansu sai suka ce daga yanzu in za a tura yara za su je su karanta medicine pharmacy engineering law sai a haɗa su da wasu malamai na musulunci sai su je sai a kama musu imara guda ɗaya babban gida a gidan a yi converting wani wuri shine wurin karatu na musulunci nan ne masallaci su je su ɗauko lecture akan medicine dukkan tambayoyi da rigingimu da aka sa musu na shubuha a zo a yi karatu tsakanin magariba da isha malamin ya rinka ba su ansa ana graduating sai a kwashe su a dawo da wasu shi malamin aikin shi kenan to abin da suka yi kenan kai kuma da kake wawa kawai sai ka ce ai ya ce karatun boko kafirci ne gashi to what if kuma ka ga babban dan shi kuma gashi a america ya karatun boko sai kuma ka da ka ce a shi ma ba aiki da abin da yake cewa abin da ya faru da dr ahmad dan gidan abubakar gumi kenan sai dawo yana cewa ai shi ya je ya ga malaman saudi arabia ba sa aiki da abin da suke cewa sai na ce ka ji wawa talatalo to ba talatalo wawa ba yaya ka karanta abin da ya ce ka je ka ga wani abu da sai ka tambaye shi alagafata malam ka ce kaza a littafin ka kuma na ga sabanin kaza sai maka bayanin a'a ai ga dalilin abin ga dalilin abin bakar abdullahi abu zaidin an ce ya ce boko ba kyau bakar abdullahi abu zaidin ni da shi yake faɗa mini ya gana iya turanci ya gana iya larabci ya ce masha allahu ka iya larabci ka iya turanci haka na so 'ya'yana su kasance sai dai kaico dukkan sai suka zama 'yan boko daga lauya injiniya pharmacy medicine kaza kaza ya ce na so a ce sun yi karatun addini kuma sun san na boko din ya ce sai dai allah bai nuna min haka cikin zurriyata ba to amma yanzu sai ka ce ai gashi ya rubuta littafi ya ce almadarisul ajnabiya waɗanne irin makarantu yake magana da sai ka je ka same shi in baka same shi ba mu da muka zauna da shi sai ka zo ka same mu wai menene malamin nan yake nufi da waɗannan abubuwan sai mu maka bayani to amma sai zama a ai shi yanzu tunda an ce mishi mu dukkanmu malaman gwamnati ne malaman mu ma malaman gwamnati ne mu dukkanmu makiya Allah ne dan haka shi baya bukata wani bayani abin da ya karanta kawai dinnan ya isa shi baya zama malami yanzu musibar da ɗaliban ahalin sunna suka shiga ciki kenan allah ya kiyaye don haka barin yi magana a ƙarƙashin wannan shawarata da nake bayarwa gaskiya ita ce a rinka ɗiban ɗaliban ahalus sunna ana kai su suna zama da malaman ahalus sunna amma wannan yana da wahala domin a ce a ɗibi ɗalibai guda hamsin a tafi da su jordan su zauna da mashhur su zauna da salim su zauna da ali hassan muna da kuɗin da za mu ɗibi ɗalibai hamsin mu je mu kama musu gida mu nema musu visa mu ba su kuɗin guziri mu biya musu kuɗin tiket ba mu da wannan kuɗin amma yanzu ali hassan idan ina son ya zo nan zaria nan da wata mai zuwa da ikon allah daram za ku gan shi a tsaye a wannan wurin ya zo ya ba mu kwana bakwai kadai abin da nake bukatar in yi shine in saman mishi inda zan sauke shi a gidana ne congo conference hotel ne in saman mishi mota mai lafiya wadda duk inda zai je in ɗauke shi in yi zirga-zirga da shi to duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya ina da halin in yi shi kuma zai biya wa kanshi kuɗin jirgi da kuɗin guziri na duk inda zai je a duniya to me ya rage kenan ni da ya kamata in yi haka in aka yi haka ɗin nan ɗalibai biyar ne za su taru ko dubu biyu? ɗalibai ba iyaka sai su amfana sai ya zama kenan littattafan ali hassan da kake karantawa kake ganin wasu maganganu to yau ga ali hassan ɗin sai ka ce mishi algafata malam a cikin littafinka kaza na ga ka ce kaza sai kuma ka je wani wurin sai ka ce kaza kuma na kasa fahimta abin yaya kenan shi kenan to da muka rasa haka sai zama mu ba za mu iya zuwa ba su kuma ba za mu kawo su ba amma ni kun san uzuri na akan haka shine har yanzu ba a samu masallaci ne kwaya ɗaya da ya amsa sunan masallaci ba ba a samu masallaci kwaya ɗaya da ya amsa sunan masallaci ba in ba haka ba ali hassan hasse da ta kai jama'a yana ce mini zai turo kuɗin da ni zan kama mishi hotel da abincin da zai ci da komai ina ce mishi ya saurara a ina zai zo ya tara mai mana wa'azi a lokacin wannan masallacin namu saman ma abu ɗaya yake a ina zai tara ɗalibai babu amma ba haka ba jama'a wallahi al'azimi duk inda kake jin wani malami yanzu na sunna ina da alaka da shi wadda kai tsaye zan iya ɗauko shi in kawo shi garin nan ya zo ya kawo ziyara duka ban rage maka ba faɗi sunan shi yanzu nan na iya buga mishi waya in ce muna da gayyata mun shirya kaza mun shirya kaza mun shirya kaza domin daga cikin wajibin aikinmu masu da'awa in mun amsa sunan mu masu da'awa shine dole mu je mu samar da alaka tsakanin mu da waɗanda suka amsa sunan malamai a zamaninmu in ba haka ba mu ma sai mu dawo 'yan masallaci yan littafi masallacin juma'a ka je masallacin juma'a ka ga littafi 350 ka je ka siyo ka zo ka yi nazari sai ka ce jama'a dukkan ku wuta za ku je sai wanda ya zo ya karbi kalma a wuri na a ce na ka samu littafin a ce shekaran jiya a masallacin juma'a ina fatan mun gane shi yasa mas'alar tana buƙatar ta'aqqul sosai kwarai da gaske tana buƙatar ta'aqqul sosai yanzu nan galibin tunanin ɗaliban ahli sunna wanda da ya aske gemu ba za su bi shi sallah ba haka ne go sai ga su ali hassan kawai sai na zo na shigo amina sai na gan suna bin wani gayu ne ma kawai take ya take wandon shiga ga aski ya aski ga court kawai ya rungu hannu yana sallah kuma sun bi shi sallah to yanzu karshen tan ka karanta wata makala su sai ka ce a ah, to yanzu ba sa aiki da karatunsu kenan amma sai ka tambaye su sai ka ce me yasa wannan ya aske gemu kuka bi shi sallah ina jin mu biyu ne a najeriya muke wasu ali hassan da mashuhur haka daga ni sai ibrahim wannan da ya rubuta littafin tarihin muhammad nasiru al-albani wani yaro bai rabe daga ocean state the muhaddis of the century shi ne kawai zan jawo hannun shi in ce mishi zo mu tafi ga malaman duniya ana zama shi ma daga baya yana cewa don shi da turanci yake magana da ni sai yake cewa shi yana da larabcin da zai zauna da waɗannan ka zo mu je haka nake jan shi har sannan yadda ya ɗauki hannu sai ce duk tambayar da kake da ita ka yi musu sauran malamanmu da ɗaliban ilimi an haɗu a wurin aikin hajji ku zo mu je ga malaman duniya a zauna da su ce a kar maka tun da dai kun je ya isan mana ce a me yasa baka zauna an yi maka hajjin ba tun da na zo ai ta isar maka so wato muna da psychological problems muna da matsaloli namu na kanmu mu 'yan najeriya daga cikin matsalolin akwai taurin kai akwai rashin fahimta mutum ya zama kamar kafaffiya azara kasa gaba a kasa baya a jingina da ita fa ta yi mutum sartse to mafi yawanci haka mutanen mu suke allah ya kiyaye don haka kuka ga kullum nake wata magana wadda na san ba kwa fahimtar kuma na san da yawancin ku bacin rashin fahimta ma ku ne mata muguwa da kuskuren fahimta sai in ce a samar da masallaci wanda ya amsa sunan shi a samar da makaranta wadda ta amsa sunanta a samar da kayan aiki waɗanda suka amsa sunansu yanzu wannan kayan aiki ne wanda da ka aje ali hassan anan zai zo ya maka wa'azi amma ka zo ka tara shi da irin waɗannan microphone guda hamsin na wa'azin ƙasa baki daya zai ce a zai ce ku bari in kun gyara wurin na zo in yi sai kawai sai ya koma ya zauna ya ce a wannan ai <laughs> ba zai abin nan mashhur sai da ya ce zai shirya wa ɗalibanmu daura ta sati biyu mu zo a samar da azuzuwa guda uku duk zariya ina ne ake da azuzuwa babu azuzuwa har a biyu babu azuzuwa babu azuzuwa ɗakuna ne kawai na jin ɗumi ba wani aji da zaka je ka same shi lafiyayyen aji an haɗa shi da iya kwandishin lafiyayyen wuta ba za ta ɗauke ba yadda da ya zo da kwamfuta da projecta zai haska ya karantar da ɗalibai ya fa'idantar da su su yanzu matsayin da suka kai kenan in ka ce musu ka shirya abin da suke zato shine su zo yaushe za ka zo ka ajiye nan diddimi muke sha yanzu duk wanda ke nan yanzu yunwa yake ji kishirwa yake ji a gajiye yake zafi ya dame shi so as far as they are concerned wannan ba shine irin wurin da suke tunanin ka kawo su ba suna tunanin za su ɗibo muku malamai ne guda uku a zo a yi muku daura akan usulul fiƙi mustala da logal arabiya su to muku da littattafai da sidina da komai su su ba ku kyauta amma abin da ake so ku samar da conducive environment to ku yanzu in kuka sa AC a masallaci sai wani ustazu ya miƙe ce wallahi bid'a ce kun zama yan wuta sai gaba akwai matsala ko babu akwai matsala abin da ya hana ban gayyato su ba kenan jama'a amma ni da mashhur muka shirya za a zo a yi daura ta amma matsala ina ne ce ku samar da azuzuwa lafiyayyu guda uku da Allah ya taimakin na gama ginin wacce makaranta shine da kun fara ganin sample din abin da nake so domin zan kawo janareta ne wanda gaba ɗaya ba ruwa na da wata wuta wai ta najeriya don na babu wuta a najeriya za a kawo janareta ne wanda in aka kunna shi har a gama abin da ake ba zai tsaya ba yi ta aiki domin fa'idar da za mu samu wasu malamai ne wanda duk duniya yau su ake saurare sai allah ya haɗa mu zumuncin da yake sha'awa suke su zo wurinmu ku je ku ga 'yan ƙasar indonesia za su je su ce musu sun shirya da komai suka ji sun ce musu a fima ba'ad ku bari dai daga baya ku bari dai daga baya har shi ne wata rana mashhur yake cewa ali hassan ya ce wai kai ka taɓa zuwa najeriya nan ne ka ji daɗinta ya ce insha Allah shi dai Najeriya yake so ya ji to yanzu muna da irin waɗannan aƙalla guda goma amma faɗa mini cikinmu akwai wanda yake da mota asake muke da su su masu yage riga ba wanda yake da mota da ta amsa sunanta shi ne matsala ba wanda yake da gida wanda za mu sauki irin waɗannan mutanen ta iya yiwa kai ka ce ah, to ya ba za su haƙura kai ne kake tunanin wannan su ba su taɓa tunanin irin wannan ba domin mai kai malamanka sun naƙasa ka su sana'a suke yi dukkan su 'yan kasuwa ne wanda kowannen su ya mallaki biliyoyin nerori yana malanta yana harkar shi kai kuma an gaya maka cewa ai ka ji tsoron duniya ma ka guji duniyar saboda haka kawai gari ba ka da kokobo kana zaune cikin talauci ka ce ai sayidina usmanu ma ai sayidina umaru ma ai sayidina ali ma ai kaza kaza kaza Ka ne to bayan allah karya da sunan kwaikwayonsu kake yi tashi suke suna sana'a dukkan waɗannan malaman 'yan kasuwa ne jama'a naira miliyan biyu da rabi ta najeriya na ba mashuhur zai buga mana littafi sai ce amma fa waɗannan ba a bakin komi suke ba miliyan biyu da rabi ba a bakin komi suke ba ni kuma ina ganin wannan wa a ƙasa mu billahi da aimanihim na yi iyakar kokari na ne na yi kokarin da yake yabawa kawai za a yi na fatan mun gane sau da haka jama'a gaskiyar lamari tashi za ku yi ku shirya da'awa a yadda take ku nemi kuɗi ku yi da'awa mu kuma za mu iya kawo muku malamai kowaɗanne iri ne yanzu profesa nasir al-ghifari daga riyadh wallahi a shirya yake mu ɗauko shi mu zo da shi najeriya muslih harisi makon da ya wuce ina abuja ne mishi waya na ce mishi da son mu ne ka zo ka shirya mana daura a najeriya sai ce a shirya mana lokacin hutu sai zo sati biyu uku ba zai ishe ku ba na ce ya isa ya ce to ku shirya sai na ce insha Allah hadir eh, insha Allah hunka yake nan insha Allah hadir ba rana amsa ku shirya Mejirin shirin shine musa ba sa bukatar ko kwabo a wurinmu amma a saman musu masauki lafiyayye wanda yake da lafiyayyen tsaro a saman musu da wurin da za su yi laccar wanda ya amsa sunan shi to amma an fada muku ba za gane ba don me don baka taba gani ba da ka shiga duniyar su kaga yadda suke in suka da suka ce maka ka shirya sai ka gane abin da suke nufi amma za ka je ka gayyato su ali hassan ne ka zo ka tara musu irin wannan microphone guda 60 yanzu wannan microphone guda ɗaya da nake magana a kan shi ya isa ba speaker ko guda dubu nawa ce fa haɗawa kawai za a yi ta yi ta amma saboda kun ki zuwa ku karanta technology sai ku ce a ina ai kowa sai ya sa microphone din shi da haka sai ku sa microphone wajen guda ɗari a kawo roba a ɗaure kenan malamin ba a hangen shi Allah ya kyauta dole ne sai mun gyara jama'a wallahi sai mun gyara wato ina son ne in ɗauke tunaninmu daga da'awa wadda muke yi zuwa ga da'awa al'alamiya wato ita da'awar annabi da muka ce ita muke kwaikwayo ba da'awa ce ta mutanen maka ba kawai da'awa ce wadda ta daidai da ko'ina a alam a duk duniya to inda dai za mu yi da'awa yanzu sai ta zama haka allah ya kiyaye dalili na ƙarshe daga cikin dalilan da suke jar ɗalibai zuwa ga wannan ɗabi'a ita ce adamu taskiyatin nufusi bi sababi da'afi tarbiyya rashin tsarkin zuciya saboda ɗalibai ba su samu tarbiyya ba in ba haka ba jama'a yanzu ni dinnan kun ganni ni dinnan yanzu ina da fatoyi ɗari ko fiye da ɗari waɗanda malawa bakar gumi zai bayar ban yadda da su ba amma ba zan iya mai rashin kunya ba ka daina maganar abubakar gumi ka ɗauka ɗahir boci yau ya ba da fatawa wadda ta shafi zakka ko tsarki ba zan iya mai rashin kunya ba domin yanzu matsalar ba aƙida da aƙida ba ce yanzu ilimi ne abin da ya faɗa ilimi ne e sai dai ban yadda da shi ba wannan bai lazimta mishi rashin kunya ba a yau malami ne na ahli sunna zai yi fatawa kawai ta saba wa abin da kai kake gani shine daidai madadin ka zo ka ce ala gafata malam fatawan nan da kai mu kuma da ga abin da muka sani ba haka ibn wahab wa malik ba malik aka tambaya ina hukuncin tsefa yatsu ya ce ba wani abu ne ka kuma matsa mutane ku rabu da su ma'ana maliku ya doke hadisi kenan ya yi ridda i e, lasimin da za a ce kenan to amma maliku ashe ma bai san hadisin ba da aka watse sai ibnu habe ce ala gafata malam ji kayi fatawa amma ga wani hadisi abokinka ne ma ya karantar da mu a kasar masar da aka biya mai hadisin sai ya ce wala ban taba jin wannan hadisi ba gashi kuma kyakkyawan hadisi ne ya ce da aka taru sai na ji maliku yana cewa jama'a fatawar da muka yi muku ba daidai ba ce ga hadisi abdullahi dan wahab ya karantar da mu amma in yanzu ne yadda irin waɗannan ɗaliban suka ɗauka a cikin jama'a zai ce bayan ga hadisi to kai ɗan bidi'a ne maliku sai tashi ya fita shine rashin tarbiyyar ɗalibai da nuna musu waye malami meye ilimi yaya muhimmancin kaza yaya kaza yake sannan a matsayin shi na malami kai kuma ɗalibi akwai abin da ya sani ko ya hasaso wanda kai baka sani ba to wannan rashin tarbiyyar jama'a ya ja irin wannan shine rashin ladabi don haka ku ji jama'a ku ji ana mutunta duk mutumin da Allah ya mishi wata baiwa ta ilimi ko da ya yi wata fatawa wadda ake ganin ba a karɓe ta ba kuma wannan bai sa a ce daga ran nan a daina istifada da shi sai a haƙura da wannan matsalar mashhur ya gaya mun ya ce albani ya taɓa musu wata magana ya ce sai suka ji kamar ya ɗora musu dutse aka sai suka yi shuru ya ce lokacin da saddam ya kai hari kuwait sai albani ya ce musu wannan musiba ce wadda tun da aka yi duniya ba a taba masifa irin wannan ba ya ce musu wannan masifa za ta ran musulmi da yawa za ta jawo musulmi asarorin dukiya da rashin zaman lafiya kusan ya ce sai albani ya ce kusan da wahala a sake samun zaman lafiya irin wanda ake ciki ya ce mashuru ya ce sai na ji kai magana ta yi girma duk rikicin da aka yi aka kashe sahabbai aka yi ta kaza za ka ce za wannan rikici ne ba a taba yin shi ba ya ce sai gashi tun daga kama kuwait da saddam ya yi shine musulmin duniya har yau ba su zauna lafiya ba amma shi malami ne akwai abin da ya hango ya faɗi haka kai kuma da ba malami ba fa aƙalla da sai kai shiru irin yadda mashuhur ya yi wani ne yanzu sai ce ji mashirmanci an yi fitinar da aka yi kaza aka yi kaza kai ka fi shi sanin ta kenan saboda tsabar ɗalibin taka ɗalibi ne ya zo ya ce abubakar gumi za a siyar da hannun jali na kamfanin giya gumi ya ce mai yaje ya sai mafi yawanci me kake ji yanzu kai yanzu ana rikici da kai ne ma in an ce maka je kaka sai hannun jali sai ka ce kai alaga bata mala hannun jali ai riba ne shi yanzu ba ma hannun jalin ma a kamfanin giya ya ce tun da ya yadda gumi malamin shi ne sai je siya da ya siya ya dawo da takaddu ala gafata malam gashi na je na siya sai malam ya ce mishi to abin da za a yi in aka koma board meeting sai ka ce to daga yau baka yadda a sake yin giya ba tunda kai kake da layon shiya kai kake da hannun jali mai girma ya tafi ya je wurin taro dole aka kwana akan an daina yin giya domin shi yake da kashi saba'in bisa ɗari to me za a yi shine za a fara yin brahma gwarana za a yi brahma lemon za a yi brahma wacece brahma wacece shikenan daga nan an kashe giya daga wurin wannan sai Allah haɗa ka da wanda yake malami ba malamin islamiyya ba ko malamin hadda ina fata an gane to da Allah madaukakin sarki ya sa an samar da malamai irin waɗannan sannan an samu ɗaliban da suke da tsarkin zuciya suna da tarbiyya da biyayya to sai al'amari ya tafi daidai to amma da aka rasa haka a yanzu malaman akwai karancinsu ɗaliban kuma sun samu kansu a wajen raunin tarbiyya sai wannan ya zama karisa babba kawai abin da yake auna malamin ya ce kaza to da ya ce kaza shi kenan matashi ne ya zo ya cewa albani kai ka ce mu rinka tsaye da gemu kuma sai muka ji ka a wani kaset kana cewa amma in aka samu taɓayo wani gashi ya yi tsalle haka ya zobe babu laifi a yanke shi wannan magana ta saba ba sai ce a ta saba ba sai ce to algafata malam ina za mu duba wannan magana sai ce alhujjatu ka fi kita tarajjul lil khallal sai dalibin ya kyalkyale da dariya kun san ashe wai da ya tashi tahowa ma ya zo da littafin yana gefen shi sanda yake tambayar shine rashin sani kaza ta kwana kan dami hujjar tana hannun shi ashe bai karanta ba kuma ya zo tambaya da ya bude sai ya ga abu huraira da abdullahi dan umar su suka ruwaito hadisin a saki gemu amma kuma suna daddatsa wanda ya taɓayuri wanda ya zarce haka ma'ana su da suka ruwaito hadisin ga yadda aikinsu kuma ya kasance kenan wannan aikin bai saba wacce magana ta hadisi ba wannan matsalolin jama'a suna buƙatar lacca mai zaman kanta sannan daga cikin matsalar da ke kai ɗalibai zuwa ga wannan halin shine aljahalu bil lughal arabiyya jahirta harshen larabci baka san harshen larabci ba abinda ka karanta kaza daban da abin da ake magana a kai saboda haka abin da kake ta haya gaga a kai ba shi ba ne misali yanzu jama'a kuna ganin sahabbai da suka fi kowa imani da tsoron allah da sanin harshen larabci da allah ya ce musu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin a ayar ayar luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zalunci babba shine shirka to sai suka ce wow ma'ana yanzu ka cuci dubu goma ka zama mushriki kenan ka babban zalunci to wanda ya kwashi miliyan ɗaya fa to falata sa'al to sai suka fahimci in dai zalunci babban zalunci shine shirka sai suka ce wa ayyuna lam yuzlim lam yuzlim waye bai taba zalunci cikin mu ba sai manzo Allah ya ce abin da ake nufi da zalunci a nan shirka sai ya ce ba ku ji bawan Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim sannan yana cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su haɗa imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amnu to su suke cikin aminci sai ya ce ai abin da ake nufi da zalunci a nan shine shirka kaga anan fahimtar su da lughal arabiya ta kai su sun gaza fahimtar wancan abin wannan kuma sahabi ne ya karanta hatta ya tabayyana lakum al-khayt min al aswad min al sai fahimci farin zare da bakin zare sai je samo su ya zuba a karkashin matashin kai ya kulla kofa ya ci gaba da cin abinci da gari ya waye shi da kanshi ya ga bai daidai ba ya zo ya wa annabi cewa shi faga sai annabi ya ce ai farin zare da ka gani ba farin zare ake nufi ba hasken alfijir bakin zare kuma duhun dare ashe muna buƙatar na ɗaya fahimtar lugar arabiya na biyu fahimtar hidimar da sunna take yi wajen fahimtar me wajen fahimtar alkur'ani waɗannan su ne abubuwan da kaɗan na son ainihin tattauna mana jama'a a wannan ainihin wuri da muka zauna muke maganganu dangane da waɗannan matsaloli insha Allahu ta'ala abin da ya rage mana a yanzu shine shugaba da aka ce za a yi wa biyayya a cikin alkur'ani da Allah yake cewa wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ku yi wa Allah da'a sannan ku yi wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ko sannan wa ulil amri minkum da kuma waɗanda suke jagorancin al'amari daga cikin ku waɗanne siffofi ne za su tabbata ga irin wannan shugaba wanda za a ce wannan ainihin shugaba to shine wanda Allah ya wajabta a yi wa biyayya har wayo a cikin wannan littafin na zahiratu takfir wato ɗabi'ar kafirta musulmi na malam aminu alhaj muhammad ahmad daga cikin shi ne nake so in tsukuro mana waɗansu maganganu a inda yake cewa manhumul hukamul ladhina tajibu ta'atuhu waɗanda masu mulki ne waɗanda suka zama wajibi a yi musu ɗa'a, wala yajuzu al-khuruj alaihim sannan waɗanda bai halatta a yi musu ainihin wato tawaye ba a nan ya yi dogayen bayanai waɗanda waɗannan bayanan wallahi da muna da lokaci da zan so in karance su gaba ɗaya domin su kansu darasi ne masu zaman kansu amma bari mu gani mala yake cewa almuradu bihim alhukamul musulmun masu mulki musulmi allazina yuhakkimuna shar'allah Allah waɗanda suke sa dokokin Allah su zama su ne dokokin ƙasa wa yuqimuna hududahu kuma suke tsayar da haddodi na Allah wanda diye zina za a hukunta shi alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar su ne waɗanda suke umarni da kyakkyawa kuma suke hana mummuna wa yuqimuna salata kuma suke tsayar da sallah alladhina yu'izzuna ahla ta'a su ne waɗanda suke girmama bayan Allah masu yi wa Allah biyayya wa yuzilluna ahlal ma'asiya suke wulakanta masu sabon Allah wal mubtadi'a waɗanda ke wulakanta yan bid'a allazina yuhibbuna salihina min al ulama sune waɗanda suke son malamai salihai mutanen kirki wa yuqarribunahum ilaihim kuma suke jawo malaman kirki zuwa gare su faqad kana al qurra ashabu mashurati umar ibn al khattab radiyallahu anhu kuhulan wa shababa umar yana da ainihin wato masu bashi shawara masu bashi shawaran nan akwai dattawa akwai samari amma waɗanne irin mutane ne makaranta alƙur'ani sai ce famin samma na ɗan takaita mana ne jama'a famin samma to daga nan ne Falmuslim laisa ma'amuran bi ta'atil hakimin ladhi la yuhakkimu bi shar'illah ba umarci musulmi yayi ɗa'a. ga mai mulkin da ke shari'a da wata doka wadda ba ta Allah ba don haka babu ɗa'a tsakaninmu da irin waɗannan shugabannin ba ɗa'a za mu zauna ne suna zaman su muna zaman kanmu ba ruwanmu da su yawwa don haka malamai da ke jawo ayoyi don su justifying waɗannan su ne shugabannin da ake wa ɗa'a a'a ba su ba ne to nan ne kuma wani rudanin zai faru to tun da ba za a yi musu da'a ba za a yi musu tawaye kenan a zama za mu yi silently kawai kowa da zaman yan marina fuskarsu daban tamu daban ba ruwansu da mu ba ruwanmu da su to matsalar da ake samu jama'a waɗanda ɗaliban nan suka tashi suka gani ake cewa malamai sai suke ganin suna cusa kansu ga irin waɗannan masu mulki suna mu'amala da su ɗari bisa ɗari to shi yasa suke ruɗewa? to ai matsalar ita ce wato ba za ka ɗauki irin waɗannan lokal ɗin waɗanda ba su amsa sunan malantar ba ka hukunta akan su ne malamai hidai waɗanda ake magana <clears throat> don haka jama'a kowa ya fahimci wannan magana da kyau waɗannan irin masu mulkin da ba sa hukunci da dokar Allah ba a ce mai musu ta'a ba to amma ina maganar ɗazu ina in suka ce mai tafiya nan ya bi dama mai tafiya mai dawowa ya bi hagu wannan tsari ne don amfanin kanmu ba dokar su bace tsarin zamantakewar tare ne wanda ko da babu titi jama'a ko hanya ce ta ƙauye in ka taho na taho dole ɗaya ya bi dama ɗaya ya bi hagu so ba dokar su bace wannan ya kamata ku fahimci wannan me ake nufi da yi musu ba'a a ce sun ce yau ranar demokuraɗiyya a fito sai mu fito mu tare a stadium muna jiran su yi mana jawabi ina muran nan ne ma za mu ce rana aiki babu da'a irin wannan ba za mu yi musu da'a ba